Malam Lawali Haido sakataren jami'an 'yan sandan ne. Eh, BAPC aka ɗauki mu diplom da ake cin BAPC amma albashin mu bai kai haka nan ba. Sannan akwai zance na eh, gala ko cikin dabbobi akwai wanda ke gaba. amma mu a police municipal akwai masu shekara 28 a halin yanzu mu da su kala guda ne wato gala mu guda da mu da su babu wani bambanci don mukamin ku daya mukamin daya wato mu ba gaida bane ba ba ba shinuwa bane ko wani abu da muka fara shi te yan Niger ne kamar kowa da suke da inci su magabata yan Niger ne mu ma yan Niger ne suka hidda takarda suka ce suna son ma'aikata wanda za su musu aiki na yan sanda na meri to suka hidda takarda ai ya kamata su ne kamar su ne mu takarda ya kamata samu cikin incin mu takarar da ake cewa ba mu da inci mu zama mu samu wasu bukatoci da muke so ai ma duk matsalar tana gewar da takarda da mun ce abu sai a dauko mu a ce a'a ba ku da takarda to ba ku da takarda dan me kun kai police municipal ku bari hakuri takarda ku police municipal mana daga bisani na tuntubi mataimakin shugaba na uku na majalisar ta da'irar birnin Yamai domin jin ta bakin sa kan yajin aikin jami'an yan sandan Malam Fana Musa ya shaida man da cewa matsalolin da 'yan sandan suke fuskanta yafi fi karfin su domin sauran maganar ta shafi majalisar dokoki ne. duk waɗanga maganganu da suka faɗi na daidai abin da ya magana bisa gare shine albashi albashi ka san abu ne kategori kategori ne kowa lokacin shi ya kai yadda ya kamata a ƙara mishi za a ƙara mishi da wani endemite da sauransu a kowane lokaci idan lokacin ka ya kai a ƙara maka wannan dole ne sai a ƙara maka director regional da resource mun ba shi wannan aiki saboda ya kula ya diba ya gani wanda ya kamata a ƙara ma sai a ƙara musu wanda kuma bai kamata a ƙara ma ba abin ya za haka nan amma bisa ga zancen mu ba su bindiga ko mu kara musu girma wannan mun gaya musu magana ce wadda ta yi kare mu eh, doka ce wadda ya kamata sai majalisa ta zaɓa wannan doka ta samu ta hannu sannan su sami wannan yanci amma tanke wannan yanci ba a same shi majalisa ba aka kaɗa. mu ba mu iya cewa yau mu ɗauki mu ƙara musu wani girma ko mu ba su bindiga ba mu da mu da kanmu ba mu da wannan iko. Kawo yanzu dai ma'aikatar magajin garin da ke birnin ya mai ta mallaki jami'an 'yan sanda ne sama da ɗari uku waɗanda ta fara ɗauka tun a shekarun dubu ɗaya ɗari tara tamanin da biyar wanda tun daga wancan lokacin zauke yanzu mukaman na 'yan sanda guda ne. Yajin aikin na 'yan sandan na zuwa ne a yayin da ɗaukacin ma'aikatan Meri suka ce za su tsunduma wani yajin aiki na kwanaki biyu wanda zai fara daga ranar alhamis zuwa juma'a 24 ga wannan watan sakamakon rashin samun kudadensu na albashi abdullahi mamman amadu sashen hausa na muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger